السلام عليكم ورحمة Yau alhamis biyu ga watan شعبان هجر من Allah صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa shi'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba billail wan nahar na al'imam abu zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala littafin da ke bayani kan da ya kamata ya dace mutumin da yake sallah a kowace gaba daga cikin gabobin sallah ya zaɓi ɗaya daga cikin zikirori na shari'a ya gudanar a wannan wajen bayan da malam ya karantar da mu daki-daki mataki bayan mataki sai kuma ya biyo baya yana fayyace mana irin zikirorin da musulmi ya kamata ya rika yi safe da yamma domin waɗannan zikirori muddin mutum ya kiyaye su to allah maɗaukin sarki zai tsare shi allah maɗaukin sarki zai kiyaye shi zai samu kariya daga dukkanin makaru da zai iya samun shi na kusa da na ɓoye allah maɗaukin sarki ya kiyaye a karatun da ya gabata mun kwana a lamba hadisi na ɗari da casa'in 199 za mu tashi hadisi na ɗari biyu cif daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na al'azkar allah maraukin sarki ya saka ma al'imamin nawawi da dukkanin alkhairu mala ya ce wa na fi kitabi tirmidhi sinni nawa ya ce mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin sunan tirmidhi da kuma littafin ibn sinni na amalul yawmi wal laila an zubair bin al radiyallahu an daga sahabi az-zubair dan awwam Allah ya kara mashi yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shi kuma yace annabi ya ce ma min sabahin yusbihul ibad babu wani safiya da bayi za su waye gari a cikin shi illa munadin yunadi face an samu mai shela ya daga murya da yekuwa yana cewa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus wa fi riwayat ibn sinni a wata riwaya na ibn sinni illa saraha sarihun face sai mai shela ya kwarara wani irin shela cewa ayyuhal hala'iq sabbihul malikal quddus ya ku kowa ya miƙe tasbihi ya tsarkake Allah mamallakin kowa da komi ya tsarkake shi saboda shi tsarkakakken sarki ne daga dukkanin na ƙasa wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a lamban hadisi na 3564 haka ibnu ne ya fitar da shi a lamba hadisi na 62 sai da wannan hadisi mala yake cewa za'ifun hadisi ne mai rauni fihi musa ibn ubaida a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna Musa dan Ubaida qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i ce da'ifun wa qala ibn adi ibn adi yace da'afun da'afu ala riwayatihi bayyin rauni a cikin ruwayan duk wannan mutumin in yi ruwayan hadisi to rauni a ruwayan shi abu ne a fili ba sai an wahalan ganowa ba wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace laysa bi shay'in Allah wannan ba wani bane la ba ma kafa hujja da hadisin shi amma ya ruwaya wannan ba abin a tsaya ma a kalli ruwayan shi ne kawai kada hannun shi a rubu da shi waɗannan bayanai mala ya ɗauko su a cikin mizan laitidal a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sha uku allah ya sa mu dace hadisi na ɗari biyu da ɗaya mala ya ce wa rawaina fi kitab ibn sunni an buraida radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin ibn sunni daga sahabi buraida cewa annabi ya ce man qala idza asbaha wa'iza amsa duk wanda ya faɗa abin da za mu karanta yanzu daga annabi a lokacin da ya wayi gari da lokacin da ya maraita rabbi allahu tawakkaltu alallah la ilaha illallah alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illallah al-aliyyul azim allahu kan وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ya faɗi wannan. ثم mata sannan ya mutu a wannan yinin ko ya mutu a wannan daren da halal jannata wannan ya shiga aljanna ibn sun ne fitar da wannan ruwaya a lamba hadisi na arba'in da biyu sai dai mala ce za'ifun wannan ruwaya ne mai rauni fihi ali bin qadim a cikin shi wani mutum mai suna ali dan qadim qala yahya yahya dan ma'in yace za'ifun. wa qala bin sa'd munkarul hadis. ibn sa'd yace wannan mutum munkari ne shadidu tashayyu mugun dan shi'a ya zo a cikin mizanin litidal mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin har ila yau cikin isnadin akwai ja'far al-ahmar su'ila ibnu ma'in anhu an tambaye ibnu ma'in dangane da shi fa qala bi yadihi kawai sai daga hannun shi wala misbidu kawai ko za ku irin wannan ku mai aka ce game da wannan mana shirme ne wannan kawai juz'in farko shafi na ɗari da hudu hudu a cikin mizanul itidal Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa waɗannan hadisai guda biyu da ifai ne ba za a yi da su ba fassaran abin da muka karanta shine rabbi Allah Allah shine ubangiji na tawakkaltu ala Allah lalle ni na dogara ga Allah la ilaha illahu babu abun bautawa bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu dogaro na ga Allah ne wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah al'aliyyar azim Allah madaukaki mai girma ba sha Allahu kana duk abin da Allah ya so shi ke faruwa wa ma lam ya sha lam yakun abin da kuma Allah bai so ba ba ta da za ya faru a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir dalle ina da kyakkyawan masaniyan cewa Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah madaukin sarki ilimin shi ya kewaye komai to shine ma'anan wannan zikirin da a ce wannan ya inganta kuma a ce wanda ya da safe ya mutu zuwa yamma aljanna wanda ya karanta da yamma kafin safe ya mutu aljanna sai mu kama mai ta yi kuma bai inganta wani yana daga cikin irin ruwayoyi na irin waɗannan azkar da yan bida suke rikewa ba tare da binciken ya inganta ko yan bai inganta ba su lula si ta maganganu si ta yi sai mutum ya ƙi sallah ya ƙi azumi ya ƙi bin Allah ya ta shigantaka iri iri wani taɓa shi ce ai yayi zikirin da in ya mutu zuwa yamma in ya mutu zuwa safi to shi kenan shi aljanna zai shiga da kere kere ba abin da ya dame su da bin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin hadisi na ɗari biyu da biyu wala <clears throat> ya ce wa rawaina fi kitabu ibn sunni an anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيتشي النبي ياتشي أيا أجز أحدكم yanzu dan Allah ɗaya daga cikinku a ce wai har ya gaza an ya lahu ka abi dahdam ya zama kaman abu dahdam ɗayan ba zai iya kwaikwayon wannan mutumi ba qalu sahabai suka ce wa man abu damdamin damdamin kun gano wannan damdamin waye abu damdam ya rasulullah qala sai ce kana idza asbaha qala shi abu damdam da in ya waye gari da safe sai ce allahumma inni kad wahabtu nafsi ya allah na ɗauki kaina raina zuciya na komi na wana kyautar gare ka wa irdi da mutunci na <clears throat> laka gaba ɗaya na baka fala yashtimu man shatamu shi abu damdam duk wanda ya zage shi bai ramawa kun gano wannan wanda ya zage ka mai taba naka ba mutunci ba to yanzu shi da Allah wala yazlimu man zalamuhu duk wanda ya dake shi ko ya zalice shi ko ya kaza ba ya cutar da shi ba da shi ba ruwan shi da Allah cin da ya ba Allah kyautan komi ina fatan mun gano wannan da kyau shi abin da yake faɗi kenan ibn sun ya fitar da wannan ruwaya a lamba hadisi na 65 sai dai mala yake cewa da'ifun wannan hadisi ma mai rauni ne fihi shu'aib bayan a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna shu'aib dan bayan qala al-jawzajani al-imam al ya yace lahu manakir yana da abubuwa a kyama wa qala uqayli ya ce yace yuhaddisu an istiqati bil manakir yana makalewa jikin mutanen kirki yana ruwaito ababe munana mala ya fitar da wannan ruwaya a cikin mizanin laitidal a juz'i na biyu tarihi da kuma hukuncin wannan malami a lamban shafi na 275 sai dai abu ɗaya ko abu biyu da za mu ɗauka a cikin wannan duk bai inganta ba amma abu ne mai kyau da za mutane wa'azi da shi kun ga zagi jama'a duk mutumin da ya imani da Allah da ranar kiyama ya kiyaye mutuncin musulmi zagi kowane iri Allah ku nisance shi ku bari hata irin wannan zagin da za ga iyaye suna ma yaransu Allah ku dena ba wani fa'ida ko zagin wasa da za ga kawaye suna yi wance yar banza shi ya duk da nono wannan fasikanci sibabul muslimu husukun wannan bai kamata ba gaskiya a ji tsoron Allah a sannan zaluntar musulmi ta kowane irin fuska na biya hana jinin shi ne abin da ya shafi dukiyan shi ne duk waɗannan abubuwan haramun ne musulmi ya yi ba ina ji ma kanmu mu duka tausayi mun dage mun zage dantse wajen bautan Allah zuciya na son ta abu mun danne ta min kimi Allah madaukin sarki na son abin da muke kuma yana ba mu lada da Allah amma uban abin da kai ce abin da muke ji mana Allah kar mu je lahira mu tashi cikin fallasassu annabi ya ce masa habbai kun san waye fallasasshe cikin al'ummata suka ce shine wanda bai da kokobo annabi ce ina fallasasshe shine wanda zai zo ranar kiyama ga sallah ga azumi ga duk ibadu duk sun karba tsaf amma sai zo ya makale ya gulman wani ya zagi wani ya cuci wani ya ci mutuncin su wani abubuwa marasa kyau miyagu duk yayi sai a rika ɗiban kyawawan ayyukan can karɓaɓɓu da ya ke sarin ya shiga aljanna da su sai a rika biyan mutane annabi ce har sai waɗannan ayyukan alkhairai nashi sun ƙare kaf sai ya fara ɗibo miyagun ayyukan shi na mutane ana ɗora mashi ana ɗora mashi ƙarshe a yin shi sai wuta me amfanin mutum ya dakon lada ya kai lahira wasu su kwasa su aljanna da shi shi kuma ya dakon zunuban da wasu suka yi dakon shi zuwa lahira shi kuma ya wuta da shi tun mutumin da zai zo ya zaunar da ke ko ke zaunar da shi ko ke zaunar da wata a ce wai ku zauna kuna heran mutane kuna gulmansu kuna ɓata su ga abin da ke idan ki bai gani ba kunnin ki bai ji ba Allah ke hankali da ladanki na sha ba ku labari a cikin littafin nan za mu zo mu karanta shi kuma ku samu kasa ɗin mala albani da yi na gulma a na yi ba da labarin wani ne fa ya je ya dawo unguwa sai ya siyo irin wannan sweet campo kun san sweet campo alawar larabawa ko irin wannan kayan shiriri ta na yara sai ya aika makocin shi da yawa makocin ya ta shan mamaki me faru ne haka sai zai same shi ko wani sha'ani ne da ya faru a gidanka kake raba alheri irin wannan sai ce o'o wallahi labari na ji a gari ana cewa kayan man kyautar ladanka Shi ne ni kuma na gaba zan iya baka nawa ladan ba na gaba abin da ya dace da kai sai wannan dan taba ka lashi shi na aiko maka a bisa ka'idan faɗin annabi da yake cewa man asda ilaikum ma'rufan fa duk wanda wani abu ya mutunta muku koya yake to kurama mashi da dan abin da dai ya samu to shine ni abin da ya samu kenan ma'anan wannan shine ji yayi wannan makoci nashi ya zo yana ta gulman shi yana ta kokarin bata shi cikin jama'a da cin mutuncin shi to shine sai ya hakura yake ganin bare ya ibi wancan alheri nashi da ya tattara a lahira kun gano wannan da kyau ko shi kuma bare ya aika mai da wannan ya ci ya cinye shi kuma ya ci lada a can Allah kake zama haka kun gano wannan da kyau ko ku zama kuna kiyaye mutuncin mutane sai naku ya kiyaye kar ku zalunci kowa sai a ƙi zalunta ku an fahimci wannan da kyau ku la ku zo mutanen kirki ya daga cikin zaluntan mutane ki ci bashin mutane ki ƙi biyan su kun sana yawan rubuto takardu irin wannan ku wata mai taurin bashi wata ku biya menene a ciki kun gane ni har daɗi nike ji in ci bashin mutane kuma in samu halin biya in biya nan da nan sau gobe in na zo a yi me a bani gano wannan da kyau ku na iya tuna lokacin muna matasa haka akwai aboki na marigayi malam baban gida Allah ji gan shi da na waiga na rasa kuɗi shi nike kira in ce je ka samu man kaza kawo ba shi a guje duk inda zai je nemo sai je nemo saura sati ɗaya Allah madaukin sarki mai rasuwa ya zo na ɗauki kuɗin da ya ranto man na biya shi mun fito daga cikin ɗakin kaji na sai wai ga ya kalli ne cika gode ma Allah na ce nefan ya ce Allah ya ce muke ka in ka ci bashi kana iya biya sai ya tafi shi ba wannan maganar har yau ba na manta da ita sau da ranar da ya zagayo ranar bai kwana a tudu ba kasa ya kwana ce ka gode ma Allah Allah ya maka baiwan in ka ansa bashi kana biya shi kuma abin da nake kallo a wannan lokacin wai abin da aka bani na wani na biyu ba amince sa aka bani ba na yi alkawarin zan biya ko ban yi alkawari ba to dan menene zan ɗabi'anta da ɗabi'un munafinci ga ƙarya ga saba alkawari ga cin amana shi yasa ko ba ki da abin da zaki biya ko maza ki gaya masu magana mai daɗi a ƙara ɗaga maki kafa ko kuma kin samu kin maida musu da abinsu kakki zalunci kowa daidai da mutunci ko kuɗi ko menene kanki na fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace kun ga yace bai zagin wanda ya zage shi bai zaluntan wanda ya zalunce shi sannan wala yadribu man darabahu mutum ma ya dake shi bai rama bar shi dawa bar shi da Allah duniyar na haka za a waye gari mu koma ga Allah yanzu misali ko nan aka ce dan Allah mu zauna zuwa magariba wallahi sai mun gaji sai mun jojin ya ishe mu ko me muke kuma ko me muke ci sai mun gundara da shi haka to dan Allah kina auna ran da za a dauke ki a saki a cikin kabari ke kin san kabari eh ke kin san kabari mu maza da muke yawan kai mamata cikin kabari ko na kan gaya mutane ce mu har raina kabari ma me nake nufi da raina kabari ko damuwa ba ma yi fa irin abin da annabi ya faɗa mutuwa ko kabari ko wane ne ya zama izna ga al'umma za ga an haka kabarin ga komi ana gani kawai hiyar ake ana kiran waya in koma wasu ma ƙarya suke wasu ma yaudara suke wasu ma abubuwan da suke aikatawa a lokacin kare ba zai ci ba mutane ɗauka suke yi wai Allah maɗaukin sarki ba a yake musu za a ɗauke ki ne fa a cikin annashi makara a saka ki a wannan wajen a liƙe a mai da ƙasa a rufe kuma ana saka ki za a dawo miki da wani irin rayuwa irin tabar zau don sanda kika mutu ko to kin mutu ne daga lokacin da aka zara ranki zuwa sanda za a ɗauke ki bayan an gama sallah to a daidai wannan lokacin duk abin da ke faruwa kina ji shi na nabi ce ki ce in ke mutu ne kirki ne a yi marmaza kai ke a yi marmaza a kanki in ke ta banza ne kuma da Allah ina za ku yi da ni irin wannan ne ana isa makabartan kuma sai ki ƙara koma irin wancan gaibo ba ɗin har sai an saka ki a cikin kabari sai kuma ki ta zarci cikin wata irin rayuwa wanda Allah kaɗai bar mu kan shi ya take sai kuma wanda suke cikinta a yau a wannan lokaci ne fa za ki ƙara samun haƙul yaƙi a kan abin da aka gaya maki kin ba Allah ko baki bi shi ba kina da ne na farko dangane da irin mala'ikun da suka zo maki za ki shiga ne na biyu dangane da abin da kike gani sanda aka ɗauke ki a makara za a yi makabarta da ki ne na ƙarshe shine sanda kika shiga kabari kiga irin halin da kike ciki ko dai zama rawdatun min riyadil janna ko hufratun min khufarun nira ce sa duk yanda zaki wallahi ki je lahira ba haƙƙin musulmi ko musulma a kanki ba haƙƙin kafiri ko kafira a kanki duk yanda zaki kiyaye ki marmaza ki tsari, Allah ku zo mu ibadallah bayan Allah tsabtatattu tsarkakakku haka annabi ya ce yana son ya fito cikin sahabban shi da tsarkakakkiyar zuciya ba kullun kowa a ran shi Allah madaukin sarki ka sa mu iya zama haka hadisi na ɗari biyu da uku bala ya ce wa rawaina fihi an abi darda radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al'imamin nawa ya ce mun ruwaito wannan hadisi daga abu darda shi kuma ya ce daga annabi man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan jimlolin a sanda ya wayi gari da sanda ya maraita ya ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim sab'a akwai duk wanda ya faɗi wannan su bakwai ka fa'ullahu ta'ala ma a hammahu min amri duniya wal akhirah Allah maɗaukin sarki zai kiyaye shi ya tsare shi ga dukkanin wani abu na damuwa da kunci na al'amarin duniya da lahira duk wani abin da zai zo ya zame mai kiki kaka ke ji abin ya ishe ki ji kina da wani kullun kudiri a ran ki rasa gaba ki rasa baya komai ya miki kici kici a ranki to Allah madaukin sarki zai cire miki shi in dai kika waye gari da safe ke karanta wannan su bakwai da yamma ke karanta su bakwai shikenan wannan hadisi ibn sun ne fitar da shi a lamba hadisi na saba'in da ɗaya ma'anan zikirin shine hasbi Allah ni dai Allah ya yi wadatar da ni Allah ya isar min Allah ya ishe ni la ilaha illahu babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah alaihi tawakkaltu ni ga Allah na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma Allah shine ubangijin al'arshi mai girma simple jawaba wani abu mai wahala anan fa ba ku samu mamaki shaɗan yana na madakata ɗazu dai na san dai anan ba wanda ce wannan haka ne eh ba wanda ta yi an manta ki kokari an jima da la'asar bayan kin bayan la'asar kin gama azka kuma ki kun ba haka ba shedan yana nan ya makale sai an sai ki jikin manta ko ki ji kasala ko ki ji bacci ko ya ce ki je ki kallo an kawo ta ko ki ce bari ki daura sanwa ko ya ce kaza kaza zai ta baki shawarwari na banza har sai kin shanta ke kin kiyin abin da zai amfana da ki Allah ya raba mu da makircin shedan hadisi na 204 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al na al-imam an-nawawi yace wa rawaina fi kitab at-tirmidhi fi kitabai at-tirmidhi wa ibn sinni bi isnadin da'ifin shi da kanshi yace mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan tirmidhi da kuma amalil yawmi wal layla na al-imam ibn sinni da fa isnadi mai rauni an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sahabi abu huraira allah ya ƙara mashi yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man kara hamin al-mu'min ila ilal masir ta gafir ne daga aya ɗaya zuwa ta uku wa ayatul kursi ya jona da ayatul kursi hina yusbihu da safe wa fi bihi ma hatta yumsiya za a tsare shi har sai ya kai yamma wa man qara'ahuma hina yumsi wanda ya karanta su da yamma ku fi bihi ma hatta yusbiha za a amfani da su wajen a tsare shi har garin Allah ya waye sai dai ma da hadisi ne da iti fihi abdurrahman bon abi mulaika a cikin isnadin akwai abdurrahman dan abi mulaika da ifun mutum ne mai rauni karanta ta tahzib lamban tarjama na 337 Allah madaukin sarki ya samu dace mala yace fa hadhihi jumlatun min al ahadith wannan gayyen wasu hadisai kenan allati qasadna zikruha wanda muke nufin ambaton su wa fiha kifayatul liman waffaqahu Allah ta'ala a cikin wannan akwai gamsarwa ga duk wanda Allah madaukin sarki ya datar ya rungume su da kyau nas'alullahi al'azim muna roƙon Allah madaukin sarki da girman shi at-tawfiq lil amali biha ya datar da mu mai aiki da waɗannan hadisai wasa'ira wujuhil khair da sauran fuskokin alkhairai gaba ɗaya Allah madaukin sarki ya datar da mu mu aikatar da su mu aiwatar da su don mu rabauta duniyarmu da lahiranmu mahala ya ce dukkanin waɗannan bayanai ya ɗauko su a cikin sananin tirmidhi mai lamba kun gano wannan ke wancan hadisin ne aka yi tsallan badake a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da tamanin da biyu ibn sin ne a lamba na saba'in da shida wannan takhrijin na wancan hadisin ne na baya hadisi na ɗari biyu da biyar daga cikin jeren giyan hadisan al-azkar mala yace wa rawaina fi kitab bin sunni an talq bin habibin Kala? mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin ibn sunni daga talq dan habib yace a rajulun ila abi darda aka ce wani mutum ne ya zo wajen abu darda fa qala ya abu darda da ya zo sai ce ya abu darda kad ihtaraka baituk gidanka ya kone fa sai abu darda ya ce mahtaraka na bai kuni ba lam yakun Allah azza wa jalla liyaf'alu zalika ai Allah ba zai man haka ba bi kalimatin hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ma haka duk da na ambaci kuma na faɗo su kalmomi da na ji daga annabi man qalaha awwala harihi. annabi ya ce duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomi a yinin shi na farko lam tusibuhu musibatun hatta yumsi babu musiban da za ta same shi har sai ya kai yamma wa man ha akhirun nahar wanda kuma ya karanta su karshen yini lam tusibuhu musibatun hatta yusbih babu wata musiba da za ta same shi har sai ya kai yamma shine yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم ma'anan abin shine la ilaha illahumma anta rabbi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa ant babu abin bautawa a bisa cancanta sai kai alaika tawakkal Allah na dogara da kai ne wa anta rabbul arshil azim Allah kai ne ubangijin al'arshi mai girma ma sha Allahu kana abin da Allah ya so shi ke wa kana wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so ba zai taɓa faruwa ba la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah wanda girman shi ya girmama matsayin shi ya bunƙasa a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ina sane kuma na sakankance Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ilimin Allah ya kewaye komai Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina roƙonka kare ni daga sharrin kaina wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha kuma Allah ina roƙonka kare ni daga sharrin kowace irin dabba wanda kai ke rike da makwarkwadan al'amarinta inna rabbi ala siratul mustaqim lalle ubangiji na yana kan hanya madaidaici me wannan abin ya bari mun gano wannan da kyau ko ibn ne ya fitar da wannan ruwaya a lamba na hamsin da bakwai ledan da ke hannun yaron na an sheta wani hadisi malai ce da ifun fihi rajulun mubaham a cikin shi akwai wani mutumi mubaham wa fihi aizan al-aglab bin tamimin a cikin isnadin kuma akwai wani mai suna aglab dan tamim qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i ce da ifun وقال البخاري بخاري منكر الحديث كتاب الضعفاء والمتروكين للنساء للنسائي waɗannan bayanai mali ya ɗauko su a cikin littafin الضعفاء والمتروكين na al'imamun nasa'i a lamban tarjama na 21 da mizan al-itidal a jiz'in farko shafi na 278 Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa akhar har ila ibn sin ya ruwaito wannan ruwaya ta wata hanya daban an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wani mutum cikin sahabbai walam yaqul an abi darda bai ce daga abu darda ba fa fihi annahu takarrara maji'ur rajul ilaihi cewa mutumin yayi ta zuwa ba ɗaya ba biyu ba ibn sunni ka dawo ungonku gidanku ya ƙone. ka dawo ungonku gidanka ya ƙone. ka dawo ka dawo ka dawo ya ƙule yana ce mashi adrik daraka kai marmaza kai marmaza ka tafi gidanka faqad ihtarakat gidan naka ya ƙone fa huwa ya ƙolo shi ko yana ce mashi mahtarakat ni gidana bata ƙone ba gidana na nan da yake lafiya lau li'anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙolo yana ce mashi ai ji annabi yana cewa man qala hina wa hazil kalimat duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomi san da ya waye gari wa zakara hazil kalimat ya faɗi wancan kalmomin da muka karanta su a baya na wancan zikirorin lam yusibuhu fi nafsihi wala ahlihi wala malihi shay'un yakrahu da shi kanshi da iyalan shi da dukiyar shi ba abin da zai same cikin abin da baya so wa qad qultu hal yawm yace to ai na faɗa yau sun maƙala sai dai ce kai in hadu bina ku tashi mu je fa qamu wa qamu ma'ahu su duka suka tafi suka ranka ya tare da shi fantahu ila darihi sanda suka isa gidan shi wa qad taraka ma hawlaha duk gidajen da ke dama da hagu gaba da baya duk sun kone walam yusibha shay'un ba abin da ya taba gidan shi ku gano wannan da kyau ko to sai dai ruwayin da ya zo da wancan zikirin kuma kun ga bai inganta ba sai dai a nemo ta hanya in ya inganta to sai a rungumu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin kuma da wannan ne muka zo ƙarshen babi na hamsin da ɗaya daga cikin jeren giyan babubukan wannan littafi na al'azkar na al'imamin nawawi za mu tashi babi na hamsin da biyu babu ma yi fi sabi hati yawmil juma'a babin da zai bayani mai mutum zai faɗi a asibahin ranar juma'a kuma ka ce yau juma'a da asuba bayan zikirorin da muka san ana faɗi na safiya to akwai ƙari musamman domin ginin juma'a mutum ya faɗa malice ce elam eh, mai karatu da mai saurare ku fa sani anna kulla ma yuqalu fi ghairi yawmil juma'a yuqalu fihi duk wani zikiri da aka karantar a faɗa to da juma'a da ba juma'a ba duk ana son a yi wa yuzadu istihbabi kasratu zikri fihi ala sai dai ana son yinin juma'a ya zama an yawaita zikirori mabambanta da yawa ɗoriya ga sauran yinnai wa yuzadu kasratu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ana son a yawaita yawa manzon Allah salati a ranar juma'a ana son salati ga manzon Allah ya zama da yawa kuma ki duba ki gani in ba da gaske kika yi ba fa ko Allah ta shi din ya shigaltar da ke biki ma annabi salati a yinin juma'a ba har yinin ya kare ki tabka wawo keken asara da babu irin shi Allah ya kiyaye mu hadisi na 206 mala yace wa rawaina fi kitab ibn sunni an anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول من قال سبيحة يوم الجمعة duk wanda ya faɗi wannan zikiri safiyar juma'a qabla salatil gadati kafin sallar asuba astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyuma salasa marratin ya faɗi sau uku ghafara Allahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta ma duk wanda ya faɗi wannan dukkanin zunuban shi walau kanat mithla zabadil bahar ko da sun zama kamar kumfan teku ne ibn sunni ya fitar da wannan ruwaya a lamba hadisi na 83 mala yake cewa da ifin jiddan wannan ruwayan da ta keɓance wannan zikiri da cewa juma'a kuma kafin sallah asuba to ruwaya ne mai rauni kwarai fihi ishaq bin khalid al-balisi akwai wani mutum mai suna ishaq dan khalid al-balisi qala ibn adi ibn adiyu al-jarjani yace rawa ghairu hadisin munkar yadullu ala da'afihi ya roto hadisai da yawa wanda jin hadisin kawai yana nuna cewa mutum ne ala da'afi mutum ne mai rauni wannan bayani ya zo cikin mizan al-itidal farko shafi na 190 wa bin Abdulrahman aljazari ضعفه Ahmad. Ahmad دان Hambal ya raunata wannan mutum وقال أبو حاتم أبو حاتم الرازي يشي تكلم في سوء حفظه malamai sun yi magana a kan shi gani da muguwar haddin shi karanta mizan al-itidal jizyin farko lamban shafi na 654 wannan zikirin ana yi a kowane lokaci na yini ba ranar juma'a kaɗai ba kuma kowanne ana iya yi da safe da rana da yamma amma sau ɗaya ake yi kun ne annabi ce duk wanda ya karanta zikirin to za a gafarta mai zunuban shi ko da a fagen fama ya tsere kuma ko tserewa a fagen fama annabi ya ce hukun Allah cikin Qur'ani ya ce hukuncin shi shiga wuta ne ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة sai ce faƙada ba a bi kadabin min Allah wa ma'awahu jahannam ga fushi ga sakamakon jahannama amma annabi ce duk wanda ya faɗi wannan zikirin so uku a yini to Allah madaukakin sarki zai gafarta mai zunubin ko da akwai tserewa a fagen fama shine astaghfirullah ina roƙon gafaran Allah allazi la ilaha illahu wanda bai da abokin babu abun bautawa bisa cancanta sai shi alhayyul qayyum Allah tsayayyen sarki ne rayayye wa tubu ilai kuma ina tuba zuwa ga Allah to su uku kawai karanta wannan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tubu ilai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tubu ilai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tubu ilai kin zama kai tin shedan Allah sai ki manta kun gano wannan da kyau ku ai sai ce miki ai bakin yi wancan ya isa karshen wancan din da kike Allah bai karba ba wannan ne kin yi zai karba amma shi din da yake makiri ne kuma yana nan makarul layl wan nahar kullun a hannun shi fafatika kokarin kullun ya shigaltar da ke aikin alheri yake Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mahala yace wa yastahabbu al-iksar min ad-du'a fi jami'i fi jami'i yawm al-jum'a fi jami'i yawm al-jum'a ana son a yawaita yin addu'o'i a yawaita addu'o'i a dukkanin yinin juma'a min tulu'il fajiri tun daga bullowar alfijir ila gurubi shamsi har zuwa faɗuwar rana Raja a musa da fatu jami'i sa'atul ijaba don mutum ya dace da lokacin nan da annabi ya ce duk wanda ya dace yana ibada yana roƙon Allah a wannan lokaci duk abin da ya roƙa Allah zai bashi faqad ikhtalafa fiha ala aqwalin kathira malamai sun kai sun komo sun yi maganganu dangane da wannan sa'a ɗin a daidai wani lokaci ne malamai sun yi maganganu masu yawa faƙila fiye ba da tulo alfajiri wasu suka ce bayan ɓullowar alfijir ne wa ƙabla tulo shamsi wasu suka ce kuma a'a kafin ɓullowar rana ne wakila ba da tulo shamsi wasu suka ce bayan ɓullowar rana ne wakila ba da zawal wasu suka ce bayan zawalin rana ne wakila ba da asri wasu suka ce bayan la'asar ne wa qila zalika wasu sun faɗo wasu maganganun da ba wannan ba Wasu wasahih malam nawa ya ce magana ingantacciya balis sawab kuma ita ce ma daidai allazi la yajuzu ghairuhu wanda bai halatta yi wata magana wanda ba ita ba ma sabata fi sahihi muslim shine hadisin da ya tabbata cikin sahihu muslim lamba hadisi na 853 an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga sahabi abu musa al'ash'ari allah madaukin sarki ya kara mashi yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ce annaha ma baina julusul imami alal minbar shine sanda liman zai zauna akan mumbari ila an yusallima min as-sala har zuwa sanda zai sallama wannan ruwayan ba ita ce ba ruwaya tabbatacciya ita ce annabi ya ce bayan la'asar ne zuwa faduwar rana a wannan lokacin sa'an take domin sanda ne mai zauna akan mumbari ai ba addu'a addu'a ma a wannan lokaci bid'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin babi na hamsin da uku daga cikin jeren giyan babu bakan littafin al-azkar babu ma ya qulu idza tsala shamsu idza tsala shams wannan babi zai karantar da mu wai idan rana ta bullo me ya kamata mutum ya kace me ya kamata mutum ya karanta daga zarar rana ta bullo hadisi na 207 malai ce rawaina fi kitabu bin sunni bi isnadin da'i mun ruwaito wannan abin da zamu karanta cikin littafin ibn sunni da isnadi mai rauni an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mashi yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلعت الشمس قال النبي هنا فدي دسن درانا تقول له يتي الحمد لله الذي جلل لنا اليوم آفيته وجاء بالشمس من مطلعها اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد لك بما شهد بما شهدت به لنفسك وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنت أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اكتب اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم اللهم أنت السلام وإليك السلام أسأل أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تؤطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي وأصلح لي آخرتي آخرتي التي إليها منقلبي wannan ruwa da ta inganta da an sha addu'a ibn sunni ya ruwaito ta a lamba hadisi na 147 yace da ifun fihi atiya al-ufi yukhti'u kathira alami ne wanda yake da kuskure da yawa wa kana shi'iyyan mudallisan dan shi'a ne maha'inci karanta ta taqribu tahzib a lamban tarjama na 393 to shi da ma ɗayan ya ɗauka ko dai zama ha'incin ya bar shi'an ku gano nan da kyau ku to amma ya haɗa da shi'anci dama shi'anci ha'inci ce kuma ya haɗa duka Allah shi kyauta da wannan jaraba ma'ana adda ina fassara muku ne duk da bai inganta ba saboda ai karatu muke koyon ilimi muke ko alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi jallala lana yawma afiyatahu wanda Allah ne ya kwararo mana lafiyan shi a wannan yinin waje a bishamsi min matsali'iha kuma Allah ya zo mana da rana daga mahudarta Allahumma inni asbahatu Allah ka gannan nawaye gari ashhadu laka bima shahidat bihi li nafsika bima shahidta bihi li nafsika na shaida irin abin da ka shaida ma kanka wa shahidat bihi mala'ikatuka ko mala'ikunka suka shaidar da shi a kanka wa hamalatu arshika da kuma macicciɓa al'arshinka wa jami'u halkika da dukkanin halittunka annaka anta Allah cewa kai ɗin kai ne Allah la ilaha illa ant babu abin bauta a bisa cancanta sai kai alka'imu bil Allah kai ke tsaye da adalci la ilaha illa anta al-azizul hakim babu abin bauta a bisa cancanta sai kai ya Allah mabuwayi mai hikima uktub shahadati Allah ka rubuta shaida wannan nawa ba da shahadati mala'ikatika bayan shaidawa mala'ikunka wa ulul ilmi da kuma malamai masana Allahumma anta salam Allah kai ne aminci wa ilayka salam kuma aminci gare ka yake as'aluka ya zal jalal wal ikram ina roƙonka ya ma'abocin buwaya da karimci an da a watana. Allah ka ansa mana ardu'anmu wa an tutiyana ragabatana da muka yi kwaɗayi Allah ka bamu wa an tugniyana amman taho. Allah ka wadatar da mu ga wanda ka wadatar da shi anna min khalqika daga cikin bayinka Allahumma aslih li dini Allah madaukin sarki ka gyara man addini na allazi huwa ismatu amri wanda shine jigon al'amari na wa aslih li dunyaya Allah madaukin sarki ka inganta rayuwata ta duniya allati fiha ma'ishati wanda rayuwa na a cikin duniyan take wa aslih li akhirati Allah ka getta man lahirata allati ilaiha kalabi. wanda nan ne dai zan hada ina wa ina wa karshe dai in koma khalas wannan da ta inganta komi da ake nema a shigar yana ciki Allah ka sa dace hadisi na biyu da takwas. malai cewa na fi kitab ne a aidan an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu maqufan alaihi annahu ja'ala lahu min man yurman yurakkibu lahu tulu ash-shams shawai Abdullahi dan umar ya sa mai gadi ne wanda yake dako rana na ƙullowa sai sheƙo ya zo ya gaya mashi falamma akhbarahu bi tulu'iha rannan ana zuwa ga ce mai kai kai auladin umar rana ta fito qala sai ce alhamdulillahi alladhi wahab lana hadha al-yawma wa aqalana fihi atharatana sai auladin umar ya ce alhamdulillah Koriya ta tabbata ga Allah allazi wa lana hadha al-yawm wanda ya mana baiwa wannan yini ya zama namu ne wa ƙala na a saratana kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu a wannan yini baki da a ƙala Allah ya kwashe ki ke watsar ya canza miki da lada Allah kai mana iqalin zunubanmu ibnu ne ya fitar da wannan ruwaya a lamba ta ɗari da takwas wa huwa hadisun mawqufun ala ibn mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisi mawqufi ne abla din mas'ud ya fadi ba manzon Allah Allah ya shirya to babi na hamsin da hudu babu ma ya ƙulu izas ta shamsu babu ma ya ƙulu izas ta shamsu yanzu wannan babin zai mana bayani akan rana ta bullo amma ranar ta yi ne istakallat ma ma'ana istaqallat istaqallat shamsu rana ne ta bullo kun sa akwai lokacin da rana zai za ta fito sai ga ranar ta yi lulluni ko to me za ki faɗi idan rana ta zama haka kun gano wannan da kyau ko ta ɗauka ko zuwa misali in rana ta kai tsakiyar sama ya ake sa ran haskanta ya kasance ba ya ce ga ko ina ba to akwai zikirin da aka ce wai a faɗa wai to in kuma ta kai tsakiyar sama maimakon rana ta yi hasken da ya kamata ta yi saboda akwai amfani da ke bayarwa a ƙasa inda ga wannan lokacin sai lullumi ya kama ta mai mutum zai faɗi mun gano wannan da kyau ko to shine mala yake cewa qauluhu ma tustaqala shams istaqallat shams ay irtafa'at hatta yablugu zullar rim المغروس في الأرض أدنى غاية القلة والنقص وذلك عند انتصاف النهار شيء إرانا تكيت أكيا وجن إرن شادين فإذا زالت الشمس عاد الذل يزيد وحينئذ يدخل وقت الظهر وغاني idan rana ɗan karkace to ina zai ta karuwa ne lokacin azariya in nihaya maddatu kalala bi tasarruf wal hadith da'ifun fihi baqiya ibn walid wa huwa mudallisun a cikin hadisin da zamu karanta akwai bakiya mutum ne mudallisi wa sufwan ibn imran qala abu qala abu hatim laysa bil qawi faid al qadir juz'i na biyar shafi na 436 yace rawaina fi kitab ibn sunni an amr ibn abisa radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ce annabi ya ce ma tattak تخل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبح الله عز وجل ويرانا بدا تبر أيا واتكيا سما با فاشي دوانا وانا حالتان الله سيما الله تسبيه وحمده كمي يقودي من إلا ما كان من الشيطان سي آية shaidan ne kawai wa ta آدم adama da makangaran yan adam fasa'altu ana ta bani adam sai yan tambaye بني آدم ne faƙala sai aka ce shirarul halki a shararen halitta duk wanda bai gode ma Allah ba san da rana ta kai tsakiya to a sharari ne ibn sin ne fitar da wannan a lamba na ɗari da arba'in da tara amma dai mun ji ruwa mai rauni ne ko eh to kun ga aiki da abin da yake mai rauni wannan ba za a yi ba Allah ya sa mu dace babi na hamsin da biyar babu ma ya da zawali shamsi ilal asar babin da zai bayani akan me ya kamata mutum ya faɗa daga sanda rana ta yi zawali har zuwa al'asar kad taqaddama ma ya ƙulu ko iza labisa saubahu mala ya ce bayani ya gabata a baya me ya kamata mutum ya faɗa sanda zai sa tufafin shi wai za kharaja min baitihi da sanda zai fito daga gida me ya kamata ya karanta duk mun karanta wai za da khalal khala da lokacin da mutum zai shiga ban ɗaki wai za kharaja min da sanda mutum zai fito daga ban ɗaki wai za tawadda'a da lokacin da mutum zai alola wai za qasadal masjid da lokacin da mutum ya nufi masallaci wai za wasala babahu da sanda mutum ya shiga kofa ya isa kofar masallaci wa idza sara fihi da ko me mutum zai faɗi in ya shiga cikin masallacin wa idza sami al mu'azzin ila salah da ko mai mutum zai rika faɗi sanda ya jula dan na kiran sallah wal muqim da lokacin da mutum ke dan ke iqama wa ma bainal azan wal iqama ko me ya kamata mutum ya rika karanta tsakanin kiran sallah da iqama wa ma yaquluhu idza arada al qiyam lis salah da ko me ya kamata mutum ya faɗi lokacin da ya nufin zai fara sallah wa ma yaquluhu fi salah da abubuwan da ya kamata ya faɗi cikin sallah min awwaliha ila akhiriha tun daga farko har ƙarshe duk mun yi waɗannan bayanan wa ma ya ƙoluhu ba'adaha da abin da mutum zai faɗi bayan ya ƙare sallan wa haza ya yashtariku fihi jami'a salawat wannan ya shafi dukkanin salloli waɗannan abubuwan da muka karanta ne ba ki za ce ki kiyaye wannan da kika rasa amma shi ɗana ce cikin lakin gaci ki bari ba yanzu ba sai ya yau da tsaf kuma ke ke da yaudaran shaidan ba da yace wa yastahabbu al-iksar min al-azkar ana son a yawaita zikirori wa gairi ha da wasu su min al-ibadat da sauran ibadoji akiba zawal bayan rana sai zawali hadisi na ɗari da goma limarawai malici limarawai na fi kitabi tirmidhi an abdullah bin sa'ib radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yusalli arba'an da an tazula shamsu qabla zuhur annabi yana yin nafila raka hudu bayan da rana ta zawali kafin sallan azhar wa qala yana cewa innaha sa'atun wannan wani lokaci ne da tuftahu fiha ba sama ake bi ake bubbude kofofin sama wa hibbu an yas'ada li fiha amalu salih ina son a lokacin a ba aiki na na kwarai ai sama da shi a shige ta wannan kofa ba tare da tsayawa ba qala tirmidhi malam tirmidhi yace hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa wa yastahabbu kasratul azkar ba'da wazifati zuhur ana son mutum ya yawaita zikirori bayan aikin da ya na azhar li umumi qawlihi ta'ala saboda mammiyan fadin Allah da yake cewa wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar Lallai ilalla kai tasbihi kana gode ma Allah madaukin sarki da yammaci da jijjifi qala ahlul loga malaman larabci suka ce al'ashi min zawalin shams yammaci na farawa ne daga sanda rana ta zawali ila gurubiha har zuwa faduwar rana wa qala imam abu mansur al azhari al inda arab a yammaci a wajen larabawa ma baina an tazula shamsi ila an taghruba daga zawalin rana ne zuwa faduwar rana ina fatan mun gano wannan da kyau wancan ruwaya al-imam tirmidhi ya fitar da ita a lamba na 478 ahmad ajizi na ku shafi na 411 ita kuma ayan ta zo cikin sota ghafir aya ta da biyar. Allah madaukin sarki ya sa mu dace anan za mu saurara sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu tashi daga inda mu kwana nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum